assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkan mu da yau barkan mu da sake sada da ku a cikin shirin namu da muke kamu rana wata yau duka shirin tambara ina kwana tambara ina kwana dai tana isar da gaisuwa ta ga duka al'umma da suke kallon mu a daidai wannan lokaci wurare daban-daban muna fata wannan rana ta yau Allah ya bamu alherin da a ciki shirin da a ciki Allah ubangiji ya kabe mu shi Allah ya raba mu da shi ya Allah ya rabana muna fatan wanda ba su da lahiya Allah ya koro musu da sauki wanda suke gida suke asibiti allah ubangiji ba su lahiya masu jiya mara lahiya kuma muna muku kokarin aikin da kuke yi tunda aikin lada ne don shi kullum ba mu mancewa da ku muna shinjina muku ai ta kokari Allah ya ba da ladan aikin da kuke yi haka muna fatan wanda duka suke bi dan armi maza da mata Allah ya hore Allah ya ba da zaman lahiya an ya armen Allah ubangiji ya ba su zura'a mai albarka wanda suke cikin gidan armen kuma suke zama a daidai wannan lokaci Allah ubangiji ya ba su zaman lahiya da abin da lahiya take ci da zura'a mai albarka muna fatan wanda duka suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa can tahiyya muku nan kwanciya hutawa Allah ya sa ku gama Allah ubangiji ya haskaka muku kabarin ku Allah ubangiji ya baku jannatul firdausi Allah ya raba ku da azabar kabri mu da muka yi saura Allah ubangiji ka ba mu sadakan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ka samu gama da iskan duniya lahiya ya Allah ya rabbana Allah ka kashe mu da na wani Allah ubangiji ka biya muna bukatun mu na alheri ya Allah ya rabbana muna muku fatan alheri masoyan wannan shirin wanda suka ta wurin aihu kowa kuma Allah ubangiji ya sabke lahiya wanda suka aihu kuma iyan na zanna bisa kahuwar su Allah ubangiji ya sa albarka Allah ya sa karin musulmi ne wanda kuma suke bida Allah ubangiji ya bada rabo mai albarka shirin tambara ina kwana na yau dai muna isar da gaisuwa mu ga kowa da kowa wanda za su gabatar da shirin zuwa gare ku ta kana group inda ekip inda za mu gabatar da shirin zuwa gare ku nan gana haska kani kamera uku ne shine ake ce ma chef kadarar mina baba kenan mun muni dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ka ina jinjina maka can bisa ta kudanem ko kuma ku muryoyin mu da kyawu mu ji naku komai da kuke gani iya hitowa aikin shi ne shi ake ce marabe yaro mai kwazo dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ka ina jinjina maka haka bisa kun kundin rubuce rubuce kun ga dai mun kara da mintuttuka in mun rage kuma tana nan da dan duka inta ita ake ce ma Fatima Ida Salai Vivian kan ce mata fam war fam africain da fatan latanti an tashi cikin koshin lahiya muna jinjina muke barka da yau nan ɗakin magana ta ku ce ta kullum direbiyar shirin Halimatu Bukari ko kuma in ce muku madan Sumaila ni nake isar da gaisuwa ta zuwa gare ku ta addinin musulunci magaban da suke duka bibiyan wannan shirin muna muku fatar alheri musamman duka niger mai kallon mu har da kasashen waje makka gari mai tsarki ana kallon wannan shirin shiri mai albarka shiri mai horin jini shiri da kowa yake son ya gani shi kuma iya son ya tsohon bakin shi kuma muna samun gudunmuwa ga mutane daban-daban in muna gida in muna wurin aiki in mun kare shirin akan kiran mu kuma mun ce muku ma'asu sana'a 'yan kasuwa dama ne gare ku a ce kun ɗauki ɗawainin wannan shirin ya zamanto a ce an ɗauki nauyin shi muna jira da gare da fatan kuma Allah sa Allah ya hore abin da za a kawo a ɗauki wannan ɗawainiya shiri ne na mata shiri ne na mata da maza kuma da lalle mutane kuma suna samun waraka cikin wannan shirin muna jinjina muku fidel auditor in namu faffa basora dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka ina jinjina muka tare da amaryar taka halima ban mance ba a madadin ka mk ta duka ina jinjina musu a madadin hajiya da take kallon mu daidai wannan lokaci da yan gidan duka muna jinjina muku tawa duka muna jinjina muku haka muna da can arlit zandar kai muna da agadas kai har da garin arawa ban mance da ku ba in ce muku dogon dutse kenan muna jinjina muku dubun gaisa da fatal heri zuwa gare ku muna da difa sun ma ban manta da ku ba abokan wasan mu muna jinjina muku dubun gaisa da fatal heri zuwa gare ku nan dosa garin site jar makwai muna da hajiya hajiya eliz dubun gaisa da fatal heri zuwa gare ki da kokarin da kike badawa cikin wannan shirin namu dun nan sai dosa a madadinki gendarmerie groupement brigade a dinki duka ina gaida su madan shafte garage kenan eliz hajiya eliz daga nan sai doso dubun gaisa da fata zuwa gare ki haka muna da ba'arar da bata da arauci ban mancewa da ita abu kenan madan iro ita ma ban mance da ita ba a madadin ki zan gaida ta hajiya a madadin ki nake gaida ta tun mun sai kolo ina jinjina mata haka muna da madan ali ganda muna jinjina muke zubin yasa da ta alheri zuwa gare ki yan matar jandarmomi inda duka kuke kaf ina jinjina muku ina da maimuna dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki madan isufu ina gaida ki madan nafisa jibbo tun nan sai maradi ina jinjina ki haka muna da hawa dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki madan mamman sani tun nan sai zandar ina jinjina miki haka muna da hawa tun nan sai difa muna jinjina miki mamman falmi ina jinjina miki haka duka yan talabiyari da suke kallon mu musamman yan talakai na ina jinjina muku kai duka kaf nan ga babban birnin ya mai muna da masoya muna jinjina muku kuma musamman jamila ina jinjina miki ina jinjina miki rumaisa kayi mardiya kayi dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ki muna da kadar le policier da matar tashi jamila la policier dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ku muna jinjina muku da fatan kun tashi cikin koshin lahiya al almustafa kwada sibirin sadi kai ma ban mance da kai ba haka muna da lomesi amina bukari zainabu bukari kuna cikin wata ina cikin muna cikin koshin lahiya ina jinjina muku kai duka kap lafami hambali sidi ina jinjina muku lafami ana ruwa lafami alambeji duka dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku a rike zumunci ina jinjina muku haka muna da group legenti muna jinjina muku muna da laifam anwar laidam shik dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku muna da vacancy numero 2 muna jinjina muku waibarai sutura numero 3 ina jinjina muku duka gurfofin nan da suke kallon mu musamman malama rashida dubun gaisa da fatan alheri da wannan kokari da jike na bude group da kuma waye mata kai ina shinshina miki tun nan sai darul qur'an na dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ku wurare ustaz darul qur'an ina shinshina maka dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ka ina shinshina maka haka muna da eh, na na shubi ina shinshina miki mar'a kenan da na darul mar'a ke ma dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ki muna da malama ummu ina shinshina miki tun nan ga sai can inda kike to ma da mu shigo cikin shirin ba mu iya gaida kowa la fami kin zelani kuma ban mance da ku ba musamman mulki kin ni likita bokan turai tun nan sai masama dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki fidel auditris kenan ke ma ban mance da ke ba haka muna da siraji sani ko da mun jima mu ji ba ya shi ba baba abakar siddiq muna jinjina maka dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka da fatan an tashi cikin koshin lahiya cewa ma da wanda ba su ji sunayensu ba kun muna afuwa kun san shirin namu in mun ce muna gaishe gaishe ba ta yi wa amma mutane kullum suna matsa mana halima ba ki gaida mutane na ce ku haƙuri ba ni mutane sun mini yawa in na ce in gaida mutane muna kare wannan shirin awa guda ban samu abin da na ce ba kenan kowa da kowa makamatan wannan shirin ina jinjina muku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya lafami kadiri dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku ina jinjina muku kuma ban mance da ku ba to madalla mu shigo cikin shirin tsunduk mun shigo cikin shi ga masu saurare mu a daidai wannan lokaci kun san kowane sati muna zo muku da sabon maudi'i wannan maudu'i da muka kawo muku ranar yau maudu'i ne da gaskiya kun san kullum cikin shirin mu muna ce muku muna jinjina ma masu jiyan marar lahiya jiyan marar lahiya sai mai haƙuri mai haƙuri ke samun wannan lada don shi kullum nake ca bambancewa da su kana zuwa ziyara gidan likita kana da ɗan uwa da ke kula da mara lahiya ko kuma mace tana kula da mijinta ko kuma miji iya kula da matar shi ko kuma uba iya kula da ɗan shi ko kuma ɗana kula da uban shi kai ana iya samun kowane ɓangare kana ga masu samun wannan hankurin ladan suna samun wannan lada tunda abu ne yau in an baka wannan girma an ce ka kula da marar lahiya babban abu ne aka baka kuma lada ne da tana iya saka cikin alshanna tunda mai haƙuri ke samun wannan ka ga marar lahiya bai da lahiya ka zo wajen marar lahiya mai kula da shi ka tambaye shi ya jikin marar lahiya sai ka gani wanda ya san menene mahimmancin menene ya kamata ya yi don ya ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari ya san bisa wannan gado da yake kwance ko bisa tabarman nan da yake kwance ya san da tashin shi iya tashi tun da masu shiyan shi ma sun san sun sa rai da iya tashi kenan shi ko ya ga tashi ta kare kai da kake kula da shi kai ya kamata ka bashi ƙarfi kai karfi ya san da lalle ciwo ba shi ne mutuwa ba sai in lokaci ya zo takan yi wa mai jiyan nan ya rasu ya bar marar lahiya kuma shi ma sai ya tafi ya faɗi ma wani abun da aka yi cikin shekaru da yawa to kun gani dan shi ne mara lahiya masu jiyan su kullum muke ce muku muna na musu da ladar da suke doka tunda sai mai haƙuri kan samun wannan kaga ka zo wajen marar lahiya kakan zuwa likita ko kuma gida ka ce ya mai jiki sai ka shi shi mai jiya ya ce alhamdulillah ya yi sauki ya yi sauki ya gode ma Allah in kun gani yanzu komi ya sake da mun zo a cikin tsanaki amma yanzu ya yi sauki ya gode ma Allah yanzu ya yi haka ya yi haka to ka gani shi bai yi shi ba takan ya bai yi shi ba amma ya samu karfi wajen mai kula da shi tunda ya san da iya iyayen shi nan sai ya sa a ran shi bari in tashi in yi abin da wane yake bukata da ni Allahu akbar to kun gani abu ne da in kana wani kana ganin majinyata abun da ake musu amma sai ka gani kuma kuma sai ka gani ya tashi lokacin sallah ya tada shi wani tashi kai sallah lokacin sallah yayi ko baka iyawa ida kwance ko kuma ida zamne don ku da shi ku samu ku taru ku samu ladan nan bai iyawa amma ya san da kana son ka sa ka tuna mishi da ko abin da ya kamata ya yi in dai hankalin shi na gare shi kana mishi addu'o'i kana sa mishi addu'o'i iri-iri na cikin portable ɗinka amma in kuna da tele ba ka sa mishi komi sai wa'azi abin da Allah ya ce annabi ya ce kana mishi kalmomi masu kyawo don ya ƙare lafiya ƙarshen shi ta kyawu amma sai ka gani ka zo wani marar lahiya da ya matsu ma sai ka gani in ka zo wurin shi ka ce ya marar lahiya to ga nan dai ga nan dai shi mara lahiya iya kwance me zai iya cewa ya san da tashi ta kare in ba iya da wani sauran imani ba cikin ran shi ya a ce ga nan dai muna jiran lokaci subhanallah wai kuna jiran lokaci ba abun da kake jira dan uwa sai a ce nan da kake jiya ka gaji da shiyan shi ya tahiya barka ko ka samu kanka subhanallah abu ne da in kana faɗin shi abu ne da iya sa maka ƙwalla cikin ranka kana iya hawaye baka sani ba ya za ka sarwa ganin marar lahiya wai sai a ce maka ga munan dai muna jiran lokaci ma'ana kuma shi marar lahiya iya kwance iya sauraron ka abin da kake faɗi mishi shi na kwance iya shinka da yanzu me kake son ka kwatanta mishi likita ba ta iya aiki da shi ta gashi da shi iya jiran lokaci kuma Allah shi ke sa rai Allah shi ke hiddawa to mu gani ha uwa din shi ne moral lahiya mai baki wanda bai da haƙuri bai iya jiyan shi in baka da haƙuri sai ka gani an kawo abinci tashi ka ci shi bai iyawa dole haƙurinka da tausayin abubuwan da kake mishi shi zai sawa ya tashi ya ce bari wani na ta wahala iya ta ɗawainiya da ni bari in tashi nima in yi ƙoƙari ciwon haƙoƙowa kuke yi kamar an sa ka ne ga ka kaga yuƙa ana tahe da yuƙa tare da kai ko bindiga kana gudu don ka ceci ranka kenan haka ne za ka yi kai da rushin lahiya kakka bari ya kada ka kakka bari ya yanke ka kenan zaɓi na gare ka ƙoƙarin za ka yi ka hidda wani abubuwa cikin ranka ya zamanto ka tsaya kai ma ka ba da ƙoƙarin wajen ceton kanka da kanka in allah ya so sai ka hita in allah bai so ba kuma sai ka gani an ce lokaci ya kai komi na allah ne kenan dai shi ne masu jiyan mara lahiya ku zanka kokari ku zanka haƙuri da marar lahiya marar lahiya haƙuri na sawa komai tana kuma wani lahiya ya zo maka da yawan magana ya zo maka da wani irin kriz kriz da ka sani na wani abu da ba a san shi da kai ba da da ba baka da shi lokacin da kake da lahiya amma lokacin da baka da lahiya ya zo maka ko ya zo maka da lalura iri-iri amma haƙuri ne ya kamata haƙuri na ƙara komi kai ladanka kake lullumkawa lada ne kake lullumkawa kai hankuri da shi ya zamanto kuma in kana da azumi ana cewa ka imma bakinka mara lahiya ba komi za ka gani abubuwan da yake yi ba ka kai ka furta kana haɗi ma duniya wani haka ya kai wani haka ya kai subhanallah in ka san bakinka da idonka bai iya jurewa to ka sallama ka ce abi da zai iya wannan aiki tunda kai baka iyawa yau shi ne muka ce gaskiya kullum ina emission ina kuna shi ina kawowa in ce masu jiyan marar lahiya Allah ya ba su haƙurin da ladan da suke yi don shi ne na ce to tunatarwa ne gare mu yan uwa yau ka tona ma ɗan uwanka asiri don kayi tahi baya gare shi ka haɗu kunyar shi ya zamanto kana mishi kyaukyawan addu'a ya zamanto kuma in mutane suna zauwa ganin shi kace ce alhamdulillah tunda Allah ya gwada muku sahiya lahiya ya gwada maka marace lahiya ya gwada maka kwanaki da yawa kaga abubuwa da yawa da kuma an samu waraka ya zamanto kullum ka ce alhamdulillah cikin jiyar da kakai kai kakka ce wash kakka ce kullum kana son ka tashi da sahi ka iske wani ya dingire ya tahi tunda kai ma baka san lokacin da zaka tahiya ba tare da kai za a binne shi to kenan dan shi ne ya kamata mu sama kanmu natsuwa mu sama kanmu tausayi mu san da abin da duka za mu yi wata ran aiki kaɗan da kake gani ba aiki ba ne shi ne aikin shiga aljannarka to dan shi ne muka ce shi za mu kama ku ya modi'i ne da muka ɗauko muku da muke son kuma malamai da suke sauraron mu da mutane da suke sauraron mu su tofa bakinsu a ba su ƙarfin gwiwa mara lahiya masu su. don su san aikin da yake gabansu ba aiki bane na wasa aiki ne na samun lada kenan ya kamata mu zanka ba marar lahiya karfi karfin guwa da mu ce kullum muna cikin nasarar da tashi za a yi wa'ansu likita na haɗi musu su ce in sun ga sun kana da imani kana da sun karkance ka da kyau sai ka ga sun faɗi su ce wane kai da kake kula da wane wane wa sai ka yi haƙuri lokaci dai ne bai yi ba amma ka sa a ranka Allah ke sa rai Allah ke hiddawa sai ka gani da ko masu haɗewa kana zanne da marar lahiya sai ka a ah, likita ya ce mana haka sai mu yi ta hankuri lokaci ne bai yi ba kamar kai abun da ke gaban ka ka matsuma ya tahi subhanallah kenan ya kamata ya kamata cikin wa'azin da malamai ke ne muke ɗauko muku kaɗan muka muku tun da mu shirin mu kuna samun ku tsoma bakin ku malamai suna wa'azi da ba a samu a sa baki kenan abin da duka za ka yi ya zamanto kayi abin da duka ya kamata ka yi ya zamanto kayi aikin ladan nan don ka samu waraka kuma ka samu lada wajen Allah don shi mara lahiya kullum muke jinjina muku ɗana maktar mai polis polis madalla mazaje majadan daga muna jinjina muku dana Allah ubangiji ya sa a gama lahiya muna jinjina muku maktar tu inda kake sai inda kake muna jinjina maka tare da yan gidanku duka dubin gaisa da fatal hedi zuwa gare ka to kun san dai shirin gana mu mun ci dan lokaci wajen minti biyar amma muna gaugantawa mu doka muku da manci don ku gane kun kun sigiro kan yirkan dai sigiro kan yirkan daran sai irne ha burai kanga ha goyi da gyonta komai sufura ki gado ima singai sufura sara iga babar kanga gyonta koma ha goyi kanga batu amute da suru gase da suru sinise dubina tunai goni se asikwai da farka asikwai da gega animano haikulu kan te gogate bunu gogate janta komosi ma hagoida masasa kulla ma botu masasa kulla haikulu kan ni gogate amate ni te ni ake cewa ni te to zaman mancin dai kai haƙuri ka ƙara haƙuri muktar ɗana an kawo min ziyara godiya nake muktar ɗana to madalla haka ne abin da haikul kan daga tema zamanto ni gonda suru ni wani goyora ni gonda suru kan ga hago jonta kuma oli gonda suru suru bisa haikulu haikul kan ni goga te andu e jonta ko mose mu suru ma mata se addu'o'i mata se addu'a hannayan kan aga makani nina cebe ne man tiba ni kaga music da ngase ni gonda portable ni goga dandaliyan hangan ni goga music an dunya ba funai hangan ni si bai lokaci kan aga hansa sari ni si bai lokaci kan aga wa ni si bai lokaci kan aga haikulu ni ya ni basi loktara gin gici ni se bumbo gine filana filana wa hin suru bo lokaco dai no manto amma da borai ka gin ha mata filana ir dai ne ya lokaco dai ne go batu lokaco dai no manto to na ziki bindo ko me ake cewa ka ni na bina hayo ase deja in go kan go kan aga bai kan asitun aga ne he filana yanga bai kan asitun watan gani mana no gabi ni mana no gabi kan gana amma bai kan in ga gatun jonta mo kan ni maga gurjeno jonta komo da da donga dai borfo gogin ganan da zamano ni gogin fundo yake ci wala wai mane i gogin ganan da malfa iga bagin wi to gurje no kan ni ga tenin da jonta ni ma dogo wada dir koy ne ni ga fattara ni mu fattara dir koy ne ni su fattara mo wo kirkai ba noya watin ganga sinir ne kuyar gi lakkal candi kan gana hay kul kan irgo ga te ir mu surun da jonta mai sur no gir no ir ma dogo du sufuradin zama na te ingano bumbo ir alzan ir alzanna furayan hani ni di kurnye ga gwai dinga wande wanda ga hagwai da kurnye nya ga hagwai dinga ise ize ga hagwai da nya to wodin kul suru no ga te din sinda surun si wodin te in wani emission won hun ne ya in goga hanganaran se in goga batu in goga ma in goga hanganaran ce yan aise aran malhara ise mu ai ga wani zarmasan mai hanfoyan zarmasan nono sika o kalara muhim suru muna jinjina muku haka ne rada sai ka sa musu lambobin don mu ba su daman cira eh don mu ba su daman cira in muktar dana kuma iya ga bai iya jira na kana iya sa muna waka don mu gaisa in iya da wani uzuri daban in kuma iya da in kuma bai da wani uzuri iya iya jira na in kare sai ka sai ka sa muna kai sa muna lambobin don mu samu madoki masu kiran namu muna jira da gare ku iyaye mata yan mai da kanuwa na gaishe ku na na ayyukan na na da sako zan hako burin mata Shin kamar kai da yaushe kina leƙen zaure Gashi ba kya wanka dauɗa jikin gidan karta tare Babu sabba a gida har ɗakin ku shara ta tare Ba ta yin fara'a fuskar ki kullum kin daure In ce mai aure ai zaman sa bai zama gaba ba Hattara dai mata na aure ku gyara gidajen ku ce da jikin jiki mai gida in sauka da madalla godiya nake dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku kuma ku dan gafarce mu da wannan dan lokaci da muka doka muka ci cikin lokacin ku ku yi muna gafara ga mu nan dai mun komo wannan lambobi da kuke gani lambai wokan aran godi aran gwanda dama ku yi cira ku tsoma bakin ku cikin shirin namu na ranar yau don mu ji abin da kuke son ku kawo gudunmuwan da kuke son ku kawo cikin wannan shirin tunda shiri ne da na doka muku kuma kun san bisa kan me ake muna jira da gare ku rabe kana iya sake musu layi muna dokan na farko assalamu alaikum assalamu alaikum tambara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ma sheri ma yi. alhamdulillah ma sheri ni go bari alhamdulillah to ma dalla ma sheri mata masama ma sha ma da yake Allah ma sha Allah ma sheri ni ma in kuna wudu kan wayar sambola ma kiri wudu ara alhamdulillah go ga ware aran sirgir kai sabu ma sheri to mhm. mhm. mhm. ma dalle ma sherir goga an zama aran ka tilak aran ga matka aran goga goron da genta ko mai da barai kan jibatu ya dinno mhm irgoga hangani sigadinno gandema todori wara ko kudan kurka kalino sorko ar darobo kini wodin cini sanni no nije mhm wala zamba gambara buradu bogo anuri ya di ngo ya tinga bore tanga ka bora bande mo ni hin suru masha allah suru bisa ai bombo illo kare ba bora di al hali kaga tin da hina ni tin da fundament ki ikwar bore ce ina wallahi koro wa aban gamba kuno su boko bai fa ya dinno yadinno nigi hindine bora ajolo bon irkon bora sunon ɗum jere doori wo si bor wi wo suna machallah wodin cimino balmol gonto komi o iyano gadino jon bora kame wobdira hay kulka i goɓeci wallay ma seri bora goma fa yadinno agogo ma wallahi ago mara mhm. ma sheri. wani wacin sarki kamar yau jamil kansu rai kansu jamil kansu da gani ini ma transferen sanda hayo sabio a wiba agogo kani agogo ma ir koy beri to kurite kaka da sambo zamiro kato koy gele sambo oh. to kurite ne e boro ya abanaga wakini beri ni pavio a abanaga subhanallah ir wa mambalo la amanci yusu aha talidai damin hayo akwai makka oh. kuma makka gawo gwala kare ago kare ala allah akbar na alhamdulillah irkoi be ne ko sabu aiki ne ai ajaro ba don kun irkoi ni kan da almaka ale ko ko ba nan sun ga sai sai sabu ma irkoi beri allahu akbar sabbe ba to ka ingo no gore kan gande ko dugo ce ne ane irin ya suna san mata da sun da ce irkoi wala irko yi don sakon da ki ka kina bu Allahu akbar da wani rufe na gaisu kuma al kurkan gorgo da ce ya dinno ba hay go da ce miji wala ba a magana da ke da mu ya dinno amma ni maka ga ha da ya da ina ko ga ha kan ni maka mhm. da da ma ce kan go koi ga mhm ya dai ga da إرجو هنغنسي ما شاري كان كل جنس كلها يفيد بيد الله ورام سنت دين كما تصبا جنت ورا كل على تصبا ونما قاك سناي دي كلمات هذا يا من دي هو لا تقوى استاج بور بور بيدي بور الان هي بور فلان نكن غورادو تبي كا قاك سناي دي كلمه شهاده ومن ذلك أن تقوى أكثر رسول الله واتوب إليك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من تبي كا قاك سناي يا دنيا قرآن آية يا دنيا

wodi mo ci ko kan bor ko hawandi mo wallahi ir koy gina hawandi allah du bala na hawo ga jati ba bora wala cini cini ma she wa dinga fi bidillah hatta bor ko jonto kondo war mo ba hay kan se ko ya dun ir koy ni ko se ni bor ay gin fonda gora ko gora ful fo ma sheri ay gin fonda ma zale ka ta sama kin de fondo el kin de fondo mo dori kan go bora ga in fiti bu bo fiti bi de nan in fi gora te gor ko ya hubba ga bora tarwa kono a wallahi adin bi billahi man to ko sero ngi ba wallahi ci wallahi to ko komai inda ko tire ko ti hawati wallahi na ko tire go ga ndi ir ko na harcin gona mhm mhm iti bi billahi san gor mo gor ko mo bu asinda ko ko asinda da ya dinno ma sheri aigin fonda gwai aigin fonda gwai ma mai muni cin bazai gani zane kalma samu aigin fonda gwai likita bokan turai aigin fonda gwai ma sheri gwai da sabiyan matuwaran doyar gwanda barfai siro gano muna da wani bisa waya assalamu alaikum assalamu alaikum alo assalamu alaikum Yau da Muna da wani bisa waya. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Alhamdulillah mai nirkwai ta ma? Maryam ne ya ne gere. To Haji ya kai na irgo ga hangan mise ga sunai fa kan dirsi girora? Wallahi aran su gira wurin sun san da dai Qur'an na ran Kimi? zama wallahi kulfere kan gyantato mai shani ko yi zai telaftar kwarara. Disi ba bai. Zai kan kuma gyantato mudu. Zai kuma ya harai biyu wata kuma ya kone su. minnoni hara ne barfo to da goni gutan ya dinno ni gadi dari fo gone dari yan gone barfo kan go hal nan go fongo no gutun go barfo barfo wala saje zami ga bai ike barkan ko suri na ko di barfo si wallahi ya dinno to ko mai da no wara da na musar zan bara kan go ran la o go ne ni kai tiyana ni kai sabbe hai kai ma ne jom ta ko mo bina ga bi asite ya kin barkan sin da bani yankarano har kirin fo yanga ka borse to sura mari ga babar kan gonda suru ya dinga na suran ne gwani yayi dan shi da wani ne ga lalla shi mun min da lamar mana so gulu janta ya mun tabbi yan na ga inda tayi da gudu shi boda to ne di wal kurbara ga dugabi amma nim ka kai da kan janta ko mura ne kai ni ya ya to lokacin batu dai lokacin da ya ga garai ke gungoni da ma wurazo da iza a rofe na shirgan taron wannan gori tufun to ni di wala kan surun kore mi rufa hamandi allahumma amin allahumma amin alakum to to irkin fanda gwai hajiya kai na dubun gaisa da fata alheri ga duk wanda suke sauraron mare don lokaci irgonda hammanya nimero eh fure nimero 2 irgaran fanda bai zane kalzar magandi dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku assalamu alaikum alo tambara alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun gode ma Allah wace malama ya gida da aiki alhamdulillah mun gode ma Allah kina tare da shi farmasi askiya to ma Aishatu ko eh a farmasi askiya to ma gudun moki mhm. ah? na ce muna shirin gudun moku barka da shiga cikin shirin Wallah barka ka eh, yau dai na fara kira. Masha Allah godiya miki. Wallahi gaskiya yau kamar Qur'ani kuka gode. Masha Allah. Mhm. Wallahi yau saboda za ki gani mara lafiya shine za a yi makoni. To ke gani. Amma mhm. sai ki gani wanda yake nan da shi yana shi ne zai ta tona asiri kala kala abinda zai ya gani ya taho wannan bai da kyawu. Bai da kyawu gaskiya. Wallahi bai da kyawu. wallahi sai dai abubuwa ne Allahumma amin Allahumma amin Allah ya ana son kuma mai hakuri don aikin lada ne don shi ne sai mai hakuri ke samun wannan dada wallahi kamar ladan ya kamata in kula da mara lafiya ka samu lada to ba ku shi mhm. ya ma ai da kai ladan shi kwarai ku mhm. to madalla godiya muke yi ta wanga da duk su suke wai Allah zai da su Allahumma amin suna sauraron asirin Allah suna sauraron Allah da mu gaba da amin Allahumma amin godiya muke a to sai an je muna tare ku a rinda gaida mu to muna gaida ku daga nan sai farmasi askiya ko to dubin gaisa da fatal alheri zuwa ga reku muna jinjina muku masu kiran mu haka muna da wani bisa ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wace kalama assalamu alaikum alhamdulillah mun gode mu Allah ya ranar yau to Allah ya ba mu alherin da a ciki wallahi sai a kuma to ana sa mutane da yawa haka gudunmuwar ku mhm. a gudunmu ne ne shi biya jinki Allah ya sa albarka. Allahumma amin Allahumma amin tare da ku. Mhm. Amin amin. To madalla godiya muke yi. Muna da wani sauri ne? Assalamu alaikum. Alo tambara? An tashi lahiya? Ah, ya gida. Alhamdulillah mun gode ma Allah wani malami? Wajen ojiji ce da ta kusa da ta to ma dalla godiya muke yi godiya muke gudun eh, muku eh abin da kike so dan kara mhm. shi da cewa eh, likitoci ya mhm. kamata su ba waɗanda waɗanda mhm. da na eh, horo cewa ga abubuwan da ya kamata da zai yi dan kama a ce dan na ta amura da jiran lokaci wanda shi kamar yadda kike ba guda ba sababbi eh, ba a nan da taimakon shi kwarai ko kwarai ko akwai da ya da su shi akwai saura da dama da ba ba da ke ce insha Allah ba shi da ya shi da magani kwarai da je kai ne magani saboda ya mhm. saboda ya zai ana haka haka kwarai ko eh, insha Allah mhm. shi da dake so ya kara to madalla godiya ko muke da wannan gudunmuwa da fatan kuma wannan kira ya shiga cikin kunnuwan da ake so ya shiga mun gode mun gode Allah ya saka da alheri muna da wani bisa rabe assalamu alaikum alo tambara assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wasu malama malama zarawa to malama zarawa gudun yoki zai fi yi to wani zarma sani ne daga tezan hau kuma kurani suka uku ban shi ba kuma kurani ne suka uku haka ne haka ne malama zarawo to assalamu Allahumma amin godiya muke yi to madalla muna ɗaukar na gaba godiya muke yi da wannan gudunmuwa tun da abubuwa ne mun diba yau rayuwa dai abubuwa na zo maka kowa assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mataran yo alhamdulillah girkoy sabu to ga mara te mai nirkoy tama za mai ir girkoy sabu mai nirkoy tama ramatu no kan go ban tondo to ramatu ku bayni kan firul sigiro ra ir go ga hangan ni se ga gisnai fono ni kan da sigiro ra ai go garan tun ban dai no to ma dalla ramatu ai mo gi sa ga ni ma alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuhu muna dokan na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam to madalla muna da wani bisa waya ne to madalla wannan shiri da kuke ganin shiri da yake zuwa ko ina wa alaikum salam ta'ala barakatuhu an tashi lafiya وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وانا معلمي ما سورارك من عجينك وانا معلمي الحمد لله إما إيه قنا من عجينك قلوا موكا توب هذا haka ne in kun yi magana ya kamata ku yi ta magana shiri ne ba nan ga ya ke ganin shi ba shiri ne da kana iya ganin shi a ko ina a duniya kenan shiri ne da yake zuwa ko ina da kuka sani ba nan Nijar yake tsaya ba shiri ne da mutane suna koyo da mu mu ma muna koyo da su kenan ya kamata an aza shiri in ka san baka da abin cewa to ishiru ma ka kallal mutane masu saura masu bada su muna so shiri ne da muke so in an dora tam ya zamanto kun gane kamar mu ma mu yi koyo da kasashen waje duka yanda suke shirin su ka bada gudunmawa ka in baka iya bada gudunmuwa in ma wani gaisuwa ne za ka yi godiya muke ka rike mun gode wallahi kallon ma da kake muna ga zaka lawo hairan mun gode Allah ya saka da alheri amma kai kira ka sa gudun gudunmuwarka don mu san mahita wa'ansu su samu waraka cikin wannan shiri shiri ne mai ma'ana da kowa ya kamata abu ne da iya iya zuwa rashin lahiya na iya zuwa ga kowa ko kuma jiya kana iya zuwa ka kai ka yi ma wani jiya kenan ka san me zaka waɗi shine muna son mutane su gane da muna jiran gudunmuwarku a ka kana hannu in baka gane shi yau ba kana iya ganin shi ko ina ko wani rana kake son ka ganin shi a cikin wayar kana hannu ma kana ganin wannan shirin namu ka shiga cikin youtube in ka shiga ka sa tambara tv kana samun shirin muka sa shirin tambara ina assalamu alaikum wa alaikum an shi lahiya lahiya wace malama wa alaikum salam muna lafiya alhamdulillah mun gode ma Allah muna muku fatan alheri to madalla gudun wake mhm. eh nake wallahi ki halima kuma mara lafiya ana so a lallashe shi masha Allah o oh, mara lafiya kana iya lallashe shi kwarai ko kwarai ko ko hankalin shi ya kwanta masha Allah mara lafiya zai tire ne ta sabbatu sabbatu kala kala kwarai ko kwarai ko da hankali ne kai da kake kusa da shi mhm, mhm. amma ba ka tada mishi hankali kwarai ko mhm. wasu ko so ki ta ke kai kana da damu wallai ko ko mun yato in sun ga damu mu kwarai kwarai ko mun mhm. kai kamata marin ayya lallashin shi ake lallashin shi akai tunda da kwai ciwo da yake zo maka cikin baka san abin da kake ba sai kai lahiya ma wata ran kake eh. sanin da lalle kai wani abu can baya wallahi to ke gani to Allah dai ubangiji ya shiryar da mu Allah ubangiji ya sa mu kai ciyoyi mhm. godiya nake yi mhm, mhm. to mun gode musamman wajen masu rike portable sai ku zo kuna sa waka mara lahiya iya cikin damuwa baka san me yake ji cikin jikin shi ba omen sami shi wani karatu na addu'o'i da tana yi wa ya iya su can cikin ran shi bai buɗe baki mai iyayen shi cikin zuciyar shi duka abu ne in lokacin sallah ka gwada mishi da da kai abin da ke jiran shi cikin rashin lashi in dai hayyacin shi na gare shi iyaye to ka gani duka kana kwatanta mu mutum ka ba shi karfi ka gwada mishi da kai son shi da komi kuma kana da kana da kana cikin ranka kai ka san da tashi zai yi ka ka nuna mishi in lokacin cin abinci ka ba shi lokacin magani ka yi mishi hira mai daɗi da zai sanin ya komo cikin hayyacin shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu da Dubin gaisa da fata alheri ga duk wanda suke sauraron ma daidai wannan lokaci da masu kiran mu cikin wannan shiri shiri ne mai albarka shiri ne na mai farin jini shiri ne da kowa yake son ya ji wannan shirin da yake sauraron ya ji shi kuma muna jinjina muku masoyan shirin namu haka ne kuna cikin shirin wanda suka dauke mu ko da lokacin da abin da ya saura ba yawa kwarai ba kun ji da bisa kan maudu'in da ku muna da yara be assalamu alaikum an tashi lahiya to madalla yau in an ce mara lahiya don aikin ladan da kake samu ya kamata ka san cikin mai mutum yake in ma mutum na kwatanta maka da tashi ta kare shi da ya kwance kai ya zaman to ka nuna mishi da Allah ne ke sa Allah ke hidawa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu an tashi lahiya lahiya wace malama malama to madalla dubin gaisa da fata alheri mun gode Allah ya saka da alheri haka kana gani kana kwantar da mishi hankali in lokacin ya ce wani ya ce ma bai cin abinci wani kana ka mishi kwanan ya buge kwanan ya ce bai ya wani kana iya tada shi ma ya gwadanta maka da kan ma ka taba shi kan ma ka yi mishi haka iri iri kenan duk wannan hankuri ne ke kawo komi hankuri ne ke kawo komi kana mutum hira da kwantar da mishi hankalin shi kana mishi addu'o'i amma ba mutane su zo ba a ce ya jikin shi shi iya jin komi da kake hodi da ko ta shekara wani mara lahiya yake hodi ya ce cikin rashin lahiyar shi shi ya yi wata guda bai yi magana ba iya kwance amma hirar duk da mutane suke yi in ta mina hicci ce in ta alheri ne duka iya kwance iya jin wannan hira bai iya magana ya ce cikin hirar nan ne ya shi haɗɗan na cikin shi yake cewa kudin shi ya kare a kawo kare in ka gidan da yake ciki shi da shi da iyalin shi a tai a kai tolme a samu kuɗin magani alfarma kuma shi ɗan na cikin shi iyaye ɗaukan ɗawainiyar uban shi duka uban na kwance iyajin shi ka gani abubuwa ne da sai da ya yi dama lokacin da hayyacin shi ya shigo uban iya kwance shi bai da lahiyawa amma masoyin shi in ya zo cikin ɗaki sai kaga ya karkata da hannun shi yake muvama a san da iya raye ko kuma ya yi wani ɗan zama kaɗan kamar ya tarbi mutumin kenan amma in ya san wanda zai zauwa bai faɗin alheri kwancin shi yake bai ma motsawa kenan duka mara lahiya abin da duka ake yi ya sani lokacin da shi ya tashi tsohon shi yake ba da labarin iya jin abubuwa duka da ake faɗi bisa abun gaske abun da ma ba a shi ba da likita ya san shi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu wani malami assalamu alaikum to madalla haka rabe in muna kan magana sai a bar dokan waye su tunda kredin suna tahiya in mun fara magana in mun tsaida sai a doka ko da lokacin namu na hararen mu muna sauraron ku assalamu alaikum assalamu alaikum an tashi lahiya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi suro. To irga ga suro wo kalir koy diga. To ma dalla irgo ga. Allahumma amin. Allahumma jonta ko mo kala ban kanganda suru da ban kanganda addini, inga no bi ngi bon jonta kondo kimi odi mo jonta jonta ko mo ba suru mhm aga ba eh don guda bai odi mo kimi aga ba sutura masha Allah in ne ce ni da sen se ma tibur ko irko ko no ka bai ya dinno a ce no dindi jonta ko fur hali kora aha mbiɗa sikkiro yaadinno ɗum de jonta ko mo ɓayni ko ɓaten sutoroɗi lokaci ko koye kammingo goloɓe ɗo ko rente wonama kanko fulagama fof kandi fula yaadinno worayɓe ɓuyɗo patte de jonta kom on kalsinde bani kalsinde o kalsiba kaɗan goni sonnimenen jamama ɗum ɓuurako wallay goto fof ɗeɗaɗaɗatan day ai ne barfon da da dai no kan dai a ah, ah, to ni wala a ce no a kuma ko ce ni ko ce ni to har ni wata Cini. ni ko no ga bala chini dini barfo gon guda ki ko din gon guda masha Allah idan ni wani ki ko ko abin da na kan ne wadi no cini. to ya ji no a ce no shugaba kilo ga gwargiyar ta kwango sai mu ta kwango gwadon sai mu zanta kila ya dinno ya dinno gudan mu a ga ya dinno kan sirrin suka la adini koy ya dinno cimi oh ya dinno ka dai ko mir allahumma amin no farai mo non ko ko tingal ko kan ya dinno zammi di borajin sala ale wa no farai an fongal go gogi mu kan ya dinno cimi wo ko ko ko go ne no kan suru zammi ko ne ko te wani wani wo dinno gaskiya ne eh ni ne ko ko da dan safaro aha don ta ko aha tonidi wala maino ko fondi pour yon ko ko irkol wallahi wodi mo cimi inga ko da irkol go mi di dai no irkol mi ci gora ko wallahi ka dai irkol sala mir mo su irkol ko pam amin irkol ma ko kulu da da Allahumma amin

yadin nu yadin bumboro o kusi muku orkoi yadin nu din ma won bai numa hankali odin cimi. to din mu ko sutur iko ko sutura odin wo chimi no ya ka dai su ir ir gina wannan ne ko ko da su gira ko ne ko da rajiya gina ko ne ko da rajiya ko ne kurkata ir koi maran nasu furamo kan gwaran wo ce garan me dan sigiro raga borai ba mai feri irgil fonda goy zane ɗin kan nenirce irgin fonda gwai dubun ta alheri zuwa gare ki da wannan gudunmuwa da kika kawo a igitan mamu irgon da barfo siro gano rabe ko kuma ya ne lokacin ko sauran mu na dan minti biyar to madalla assalamu alaikum alaikum salam an tashi lafiya to madalla wata malama na nace da to madalla na gudunmuwa ki kun da kwaye min sai na to na Allah ka ka yi da amin Allahumma amin da mutane ke yi idan haka ne haka ne sun mutu haka ne sai a hankali Allah ka da mu duka Allahumma amin nana amin to biya da amin Allahumma amin. mutuwa don ciwo ba ita ce mutuwa ba. Haka ne gaskiya ne. Wallahi wannan gaskiya wannan haka ne. Mutum ya sace kai. Abinda duka ne in lokaci bai zo ba mutum bai ya. Mm, ne. Sai mhm. lokaci ya zo. Allahumma amin. Ko da lokacin namu lokaci ya kai muna mun gode Allah ya saka da alheri. Haka ne wanda duka suka yi kira cikin wannan shirin. na gode dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku tunda shiri ne da ya kamata muna ɗauko muku shi in sha Allah sannu sannu tunda aka ce abun da duka ne kake haɗi wata ran an suna samun waraka ciki takan yi wa halinka ne kai da kake kallon mu ko kuma halinki ne ke da kike kallon mu ya kamata ki daina tunda bai da amfani abun da duka kake yi kuma ka koma ka bayyana shi ya zama baka da ladan shi kuma ya kamata wa'anda suke wajen marar lahiya sukan jiyansu in gida ne kake jiya in likita ne kake jiya ya zamanto an ɗauki hankuri mai hankuri mawadaci komai da kake yi kanka ne kake ma ba shi wa kake ma ba kanka ne kake ma tunda aikin lada ne kake yi ya kamata ka kula da cin shi da kwai wa'ansu da kana ganin su ce wai wanga su ma sun san mai jiyan su ba su da magana bisu iya magana dai ne su ce a hidda mini wani a mini wance ko kuma a kawo mini wani kai da kwai dan ma da bai iya dawainiya da uban shi ubanka na ciki da ya ɗauki ɗawainiyar ka tun kana yaro ba ka iya ɗaukan ɗawainiyar shi wai likitar zai yi ɗan kwanakin da zai yi ya hita ko kuma ma'aifiyarka duka abubuwa ne mun sun ɗauki ɗawainiyar mu me yasa mu ba mu ɗaukan ɗawainiyar su to me yasa abin da zaka samu abun lada ha yau wa'an suna biɗan ma sai suna ma uwan mutane uwayen mutane da uwayensu sun rigaya Allah ya ji kansu Allah ya sa kwanciya hutawa to kenan ya kamata in kana da zahir rai kasan ba ka iya jiyan marar lahiya da ka jure ma abubuwan da yake yi wallai tun nan ka ce ban iyawa aiki ne na lada da ba ni zan samu ba da kowanne ya kamace shi a tuntuɓa a samu shi kenan ka hadda ga kanka amma ka zo kai baka kula da cin shi da kai wani ɗakuna da kuke gani wai wata da ta zo bayan ɗan ta ita ta san wani ba a kula da shi inda ana kula da shi da ya jima da tashi yunwa cikin shi ta ishe shi ita za ta ɗaukan kayan shi ta ɗauka in ta ga ɗan mutunan bayyana sai ta ɗauka ta ta ba marar lahiya amshi ka ci ko kuma shi ma in ya gani in mutunan shi ya tahi iya bida ya ce ku tada ni ku bani ko kuma ku miko mini ku bani ko kuma in ya gwanna shan wani abu ya ce iya so tunda iya bukata ba a bashi duka wannan rashin kula ne da ko yawanci da su suka rasu da rashin kula ya tai da su ine buko bo kai alahar kan sajojo mai nokon dai sajojo ga kano dabar sun da sajo kai ni ba funa siku kenan dan shi ne wannan shirin ya zamanto ya shiga cikin kunnuwan da muke son su shiga kuma likitoci ya kamata a bada kai ma likita in a matsayin ka na likita ka gwada ma mara lahiyan gal da tashi zai yi da ko an in sun zo ma daɗi ma mara lahiyan suke tunda sun san wanga mai kwantar da musu hankali ne ana wasa da shi ana cewa yaya kai kai dama na san wanda kai dama ba kai dama ba kuma ko kuma kai dama da ka sha wanga magani yanda waccan ta faɗi kun ga shikenan muna gwada ma junanmu muna son mi yasa wa'ansu in sun zo kasashen waje suna zauwa nan likita sai ga suna wasa da marar lahiya kamar sun san su kamar gida guda suka taso dan dai ne marar lahiya iya son a gwada mishi ana son shi a gwada mishi ana ana ɗawainiya da shi sai yayi dama ya ga masoyan shi na gewaye da shi to madalla aka ce bakin tuka tuka bakin tuk latanti tana zamna kar ta kara muna ko da mun kara da lokaci ita ma kar ta ce mun kara mata rabi ai muna afuwa a madadin wanda duka zancen ga bai mishi daɗi ba ya muna gafara aiki ne da muna yin shi aiki ne da iya tahiya bisa kowa har da mu masu tahiya aikin zancen na tahiya bisa mu kenan kakkace a'a da kai muke ba mu san ka ba hira ce ta kawo hira kuma zance ne da ya kamata mu ɗauki mu ba wa'ansu darasi da bu sani ba wanda ya sani kuma ya ɗauka Allah ya shiryar da mu to madalla amma da wanda suka kama muna kamera uku ne na mina baba chef da kenan mun muni can bisa teknik muna da yaro mai kwazo rabe kenan nan bisa kun rubuce rubuce latanti fatima da salai nan ɗakin magana ta kuce ta kullum direbiyar shirin halimatu bukari nike muku sallama madan sumaila nike muku sallama ta addinin musulunci mu gama a wani shirin allah ya kai mu ma'assalam thank